masu kallo assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kundin kaniwood sunana aminu sharif a kullum al'umma da dama suna ba da gudunmowa ta kafofi daban-daban domin ci gaban harshen hausa nishadantarwa da kuma masana'antar kano bakonmu a wannan mako fasihin mawaƙi ne marubuci makaɗi a kazalika kuma basarake waɗanda suke ba da gudunmowa ta kafofi da inda allah ya basu domin ci gaban yaren hausa al'adarsu al'ummarsu da kuma masana'antar nishadantarwa ta kanewa ina mana marhabin lale da babban bakonmu a wannan mako nazir m ahmad sarkin wakar sarkin kano assalamu alaikum sarki barka da zuwa barka da assalamu alaikum masha Allah muna taya ka murnar wannan sabon naɗi da aka yi maka Allah ta yi rugu jama'a da yawa ba su san cewa ka jima a wannan masana'anta kuma ka fara ta tun daga tushe bayan sha'awa yau ga matsayin da Allah ya kawo ka sarkin waƙar mai martaba sarkin Kano da farko me za ka ce ga wannan tafiya yadda ta taso tun daga tushe musamman ya zama na izina ga waɗanda suke tunanin cewa mafarkinsu ba zai cika ba ko kuma ya kasa cika a abin da suka ɗarka a turba ta rayuwa eh, da farko dai abin da zan fara faɗa ga duk mai burin ya zama wani a kowace harka ce ba sai wannan ba shine jajircewa na ɗaya mutum ya zama na haƙuri ne komai a al'amuransa na biyu dama ya zo da kwaɗayin abin na uku sai ya zama na yana girmama waɗanda suke gaba da shi a abin na hudu ya zama na kai ya sawa abin cewar gobe zai gama ko jibi mm. sauri yake a'a ya ɗau dogon zamani yana yi mm. wannan yana daga ciki na biyar ya sa kwaɗayin abin a ransa sai ya zama na kana da kwaɗayi kan abin ne ta uwa uba ƙarshe shine eh, jajarcewa kana yin waƙoƙi kana rerawa kana rubutawa salo daban-daban kuma kana buga kiɗanka da kanka ya aka yi ka fara wannan abin tun daga tushe kuma da me ka fara to alal halika na ga kusan mutum farko farin abin nan da akwai nasibi a ciki mm. rayuwarmu ta tashi tun lokacin da za ga muna yara irin fiyanan nan da ake siyo shi shi muke jona a rediyo tare da abokai mi waƙa mm. lokacin aka shigo da ita kanta masana'antar kaniwood mm. ta fara aiki lokacin sai muka dawo kwaikwayon irin waƙoƙin da su eh, mawaƙan suke na lokacin kaman suwa da suwa ke lokacin farko akwai eh, misbahu akwai yakubu akwai suma da mm. to wa'annan da su muka fara kusan su kaɗai ne zan cewa mun kwaikwaye su mm. amma lokacin su sadi su waye duk mun riga mun shigo masana'antar a lokacin a lokacin mun riga mm, mun mm, shigo masana'antar to kaji akwai wakokin da kai fara yi ne kai ma kai kaman waɗanda sauran mawaka da kuka shigo a lokacin suka fara rera aka yi amfani da su a cikin fina-finai ko kuma a'a babu wakokin da muka fara yi tun na gidan da ake na wasa to lokacin da muka shigo editin haɗa hotuna shi ne abin da duk tunanin kowa ya bayar zan mm. dan a lokacin shi ne abin da muka shi ne yake gabanka a lokacin yawwa mm. so allah da ikonsa kaman wani lokaci shi yana yana so ya daraktin wani fim na eh, musnadi mm. to wannan fim din ne farkon fim din da waka na fara waka ta fita ta mm, fim din musnadi mm. bayan su akalla kayi zuwa yanzu duk da dai ka karkata wani bangare mm. a waƙoƙin fina-finan ka yi kamar gudanuwa waƙoƙin finafinai finai akalla in lissafi zai ɗauka wanda zan iya baka a kaina kawai dai sai dai mai kiyasi kamar ka ɗau fina-finai kamar guda 25 mm. zuwa 30 zuwa 30 mm. da aka yi waƙoƙi a ciki to kwatsam lokaci sarki sai aka ga akalar siga salon ka yana karkata mm. ana yin adabu ko kuma an ɗan ja baya ga masana'antar kanwood an karkata ana duba al'amuran zamantakewa na al'umma da kuma jagorori da shugabanni na al'umma ana musu waƙoƙi me ija hankalinka ka karkata ta wannan bangare ganin cewar kai matashi ne kuma ire-iren waɗannan yi rukuni na mutane ko al'umma da ake waɗannan waƙoƙi ba a fiye ganin irin sa'o'in ku suna wannan bangare ba to masha Allah ka san lokacin da waƙa ta yi nisa kuma kullum a waƙance abin da muke kallo mu kaman abin da ya zama na mai wahala mm. to a halal hakika duk wanda ya ɗau salon waƙar hausa gargajiyar to akwai wahala ta fannin wannan bangaren akwai wahala amma mm. in ka riga kai ɗaya mm. so za ka samu nasara a ciki salon sakon da za a dauka ne ko kuma irin lafizan da ake rubuta a ciki ko kuma kamar salon concept eh shi yanayin tsarin abin eh. yauwa yana da wahala ka zo ka dau kiɗa irin na gargajiya kan ma ka haɗa kidan ne mm. kidan shi ya fi komai tashin hankali samu shi shi ya sa ba a fiye ganin mutane suna shi sa ba a fiye ganin kowa in ya fara zai haƙura abin da ya sa yake suke haƙura wahala ce mm, wahala ba wai a'a ba salon mutum da yawa sun gwada an gwada an gwada akwai wahala gaskiyan magana ina ɗauka ina gaya ma wani a studio musebi wata shida shekara haka kawai ana neman kiɗan da za a yi waka da ana yin wannan ba a samu ba ba a samu ba masu kallo kuna kallon tattaunawar da muke da nazir m ahmad sarkin wakar sarkin kano a cikin wannan shiri na ga fili ga mai doki inda za mu tafi hutu daga budani idan muka dawo za mu ɗora a cikin shirin masu kallo barkamu da dawowa a cikin wannan shiri na ga fili ga mai doki inda muke tattaunawa da sarkin wakar sarkin kano a halin yanzu muna dakon bakonmu na biyu fitaccen darakta kuma dan uwa ga sarkin wakar sarki aminu saira darakta barka da shigowa masha Allah a muna taya kumunna na wannan babban matsayi da kuma sarauta da aka samu a fim ɗinka musanadi shi ne za a iya cewa fim na farko da nazir ya yi waka a ciki ya abin nan yaya kaji salon irin tsarin wakar da kuma salon muryarsa kuma shin akwai wani hasashe da ka hango kake ganin cewa idan har ya ɗore kan hakan wani al'amura muhimmai kan iya faruwa kamar wanda ya same shi yanzu a rayuwa to kusan zan ce ah, da yawa wani abu hasala sai ta sa wata baiwar ka ta bayyana mm. an rubuta wakar. Mm. amma ba ma shi ya yi niyyar rera ba mm. so muka samu wani mawaki da ya rera shi irin yadda ya karɓe mu eh. sosai abin bai mana daɗi ba daga niya shi to daga lokacin kawai ya yi deciding kawai shi ya fara rera ma so muka je aka rera bayan an rera ni ne mamaki sannan a lokacin bayan an gama shi kansa mai composing kiɗan ya yi mamaki da kuma mawaƙi a lokacin mudassir kasim ya shigo studio sai a lokacin ana mix down da ya ji sai ke cewa kai irin ya yaba sosai a lokacin ya dan babba da tun da shi gogegge ne a lokacin dan ba da dan gyara rake ce kai sai ya sa albarka a ciki ya shiga aka tsaga ya dan sa muryarsa shi ma so kusan gaskiya tun daga lokacin na ji hope cewa zai iya yi kamar yadda ya fara harkar editing dama kuma na san mutum ne mai abin da ya shafi electronics duk wani abu gyara in abu ya lalace a gida shi za a ga ya gyara in abu irin to wannan baiwar gare shi hmm. to ban kawo cewa gaskiya kusa-kusa a lokacin har zai iya rera waka kuma ta yi wannan abu sarki salon wakaka ya bambanta da da yawa sauran mawaka idan aka duba ta irin baitocin da ake amfani da su kalaman ciki kai har ma na hoton bidiyo waɗanda za ka ga akwai ɗanɗanon gargajiya da al'amura a ciki me ija ko kuma ike tattara hankalinka kake tura masu sauraronka ko kallon waƙoƙinka da su duba kan al'adu da yanayin tsari na gargajiya na malam bahaushe a cikin irin salon waƙoƙin da kake gabatarwa kullum muna duban ita kanta eh, ƙabila tamu mm. saboda in muka ɗau wancan layin da kowa yake ɗauka mm. muna da kyakkyawan zaton za mu fice fiye da waɗanda suke tunanin sun yi fice to amma da ke hausar ce da gargajiyar ita al'adar tamu mm. a gabanmu kuma a waƙan ma an ka duba wacce ta ɗan wacce ta yi daidai da addininka in ka bincika za ka nemo za ga na hausan sun fi masha Allah yawa duba da yanzu a waƙoƙin da ga duk waƙa dai duk wahalar waƙa dai ina tabbatar maka ta shi ya fi wahala shine zai waƙa minti ashirin ka ji minti ashirin ɗin nan duk sun yi daɗi kuna ganin akwai wani ƙudiri da kuke ganin cewa kuke da shi a tare da ku na ganin cewa kun cimma zuwa wani lokaci na kai masana'antar zuwa wani matsayi ko kuma a'a akwai wani tsari ne da kuke ganin cewa iku iku kuke so ku ku cimma ku kanku wanda ku za ku mora ko kuma abin ya yake <laughs> kusan dai gaskiya manufar ce hmm. manufar ce ah, na sha faɗa na samu dama irin wannan ta kafafen yada labarai hmm. ah, a 98-99 hmm. ban ba ni da ma tunanin ni zan yi masana'antar fim hasala ce dai kamar yadda dai nake ta faɗa din fim ne muka kalla muka gan shi da wani irin yanayi wanda kusan yana zagin al'adunmu yana zagin addininmu hmm. so kawai daga nan sai fusata sai tunanin to waya za a yi mu dinga yi muka zauna sai rubutu sai wai to ana da ikonsa kusan ni ina kullum na samu dama kan kira wanda yake mun yi nasarar da ta bashi a mamaki ko kuma ta birge shi yake so ya kwaikwayo hmm. ya sani cewa duk abin da zai a duniya kusan abu uku su suke gina dan adam duk abin da za ka yi ka zama kana da manufa manufan nan kuma ta zama ta kirki manufarka sannan abu na biyu shine ka zama ka jajirce a kan manufar duk irin abin da zai kai ya kawo kar ka sauka daga kan manufarka sannan abu na uku ka yi haƙuri za ka yi ta haduwa da matsaloli kaza da kaza da kaza masha Allah hmm. a sarki akwai rukuni na mutane da aka haɗu da su wanda aka fara waƙoƙi tun daga tushe hmm. in su waƙoƙin malam goron na maye irin na sassa daunan dutse irin na su matawallan badi da dai sauran wanda har aka zo kan na mai martaba sarki ba ka da wani rukuni na al'umma da za cewa daga matasa matsakaita mata da manyan mutane da mata da ba a sauraron salon waƙoƙinka ya kake ji a ranka musamman aka duba ma bangaren waƙoƙi da na nishadantarwa irin wanda aka yi an gama shan shayi irin su a sha shayi <laughs> <laughs> ya kake ji a ranka ita alhamdulillah ko da yaushe ina jin daɗi kuma yana nuna min kenan ina samun nasarori a hanyoyin da nake ɗauka mm-hmm. to kullum ina alfahari kuma da abin da nake ina ƙara zama in yi tunanin to me kuma daban me sabo na sha Allah wannan shine to masu kallo kuna kallon tattaunawar da muke da sarkin waka da kuma darakta amin Saira a cikin wannan shiri na gafili ga doki inda muke duba kan irin nasarori kuma da kalubale ko kuma irin yadda aka fara tun daga farko da kuma nadi da isamu daga wurin mai mataba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu za mu je hutu idan muka dawo za mu yi dakon abubakar habib ibrahim inda zai ɗora mana a filinsa na fitattu goma Yeah. <laughs> Assalamu alaikum masu kallon mu barkam da shigowa cikin wani sabon shirin namu na bayan fage ɗaya daga cikin jerin shirye-shiryen kundin Kannywood masu kallo kamar da muka saba yau ma hakan take kamar da muka saba zuwa unguwanni a yau muna nan gidan sarki kamar da kuke gani ga mutane da yawa wanda suka zo halartar wannan taron da ake dan ganin wannan wani tari ne da ma yanayin yadda aikin zai kasance ku kasance da ni a Hawa Ibrahim Musa. masu kallo da fatan kuna biye da mu har zuwa wannan lokacin na tabbata wannan kada kadan da kuke ji ya isa ya sanar muku cewa ana naɗin sarauta naɗin sarauta kenan ta Nazir M Ahmad a matsayin sarkin waka sarkin Kano a yanzu haka ana dakon mai martaba Muhammad Sunusi na biyu a inda ake jiran shi domin a ci gaba da al'adun naɗin sarauta da fatan za ku ci gaba da kasancewa da ni to babu abin da zamu iya cewa da wannan rana illa rana ce ta farin ciki saboda an karama ɗaya daga cikin mu an ba shi wannan sarauta mun yadda cewa masarautar jihar kano tana tare da mu duk abubuwan da muke yi ana appreciating kenan ana farin ciki kuma ana jin daɗi muna matuƙar farin ciki da wannan tagomashi da babanmu uban ƙasa muhammad sanusi sarkin kano na biyu ya ba ma ɗaya daga cikin ɗanmu na wannan masana'anta wato naziru m ahmad kusan karrama da sarki ya yi ba wai naziru kaɗai wa ba kusan gabaki ɗaya mu masu sana'ar fim aka karrama a wannan sarauta ce mai amfani kuma muna cikin farin ciki saboda an ɗauki ɗan uwanmu daga cikinmu abinda ba mu taɓa tunani ba an yi masa sarauta kuma sarauta ba ƙaramar sarauta ba sarkin waƙar sarkin kano na ji matuƙar farin ciki ga ranar da ya kira ni yake sanar da ni cewa mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyu CEO ya bashi a sarauta a matsayin sarkin waƙarsa. muna matuƙar murna da farin ciki a yau sakamakon samun kai da aka yi na wannan daga daraja da martaba da kima da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusi na biyu ya yi a kan masana'antar kanewood babban abin da zan ce yau shine ina cikin farin ciki matuƙa da gaske domin wata rana ce wanda mawaƙa suka samu wakilci a cikin fadar mai martaba sarkin kano cikin waka sarki ya ce allah ya kama allah ya rika maka sarki ya ce an baka wannan sarauta ne dangane da soyayya da ƙauna da kuma biyayya da ka nuna ga mai martaba sarki da wannan masarauta tun a baya kafin wannan rana ta yau dama kuma al'ada ce ta wannan masarauta dukkanin mutumin da ake tare da shi ya zama yana nuna ƙauna da soyayya da kuma biyayya to mai martaba sarki yakan yi masa alfarma da ba shi sarauta irin wacce ta dace da shi don haka sarki yana yi maka addu'a da Allah ya kama maka a a gaskiya na yi matuƙar farin ciki musamman ma yadda na ga mutanen da aka gayyata da waɗanda ba ma mu kai kati ba ji suka daga gari gari daga gari gari wannan na yi matuƙar farin ciki mun gode mun gode allah ya saka da alkhairi a gaba ɗaya masana'antar fina-finan kanu a yau tana cikin farin ciki mai girma saboda tun da aka kafa masana'antar kanuni ba a taɓa naɗin sarauta irin wannan ba naɗin sarauta na gaske daga kuma babban masarauta wajen babban sarki da wannan rana ce da mai martaba sarkin kano ya martaba mu ya girmama mu ya daraja mu ya nuna wa duniya cewa lalle mu 'ya'ya ne ko masu daraja ya ba mu wannan sarauta ba wai iya shi alhaji naziru ahmad kaɗai aka bawa ba kuma muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya saka wa da shi sarki sunusu na biyu da alkhairi allah ya masa albarka allah ya taimaki iyalansa ya kara kare shi daga dukkan shari sarauta kamar malanta ce dole sai ka zama mai kiyayewa bari in tafi kan shawara a game da ɗabi'u da kuma abubuwa da zai ringa yi a social media mutum ne wanda yake a social media buɗaɗɗe na ce buɗaɗɗe bai ɓoye abin da yake damunsa to yanzu ya samu nauyin da sai ya haƙuri duk lokacin da ka samu sarauta ko aka baka malanta ko ka zama malami ko ka zama wani jagora na al'umma sai ka ji abu da zai bata maka rai ka kyale kuma ka ga wani abu da zai faranta maka rai ka nuna lallai ya zama mutum na gari ya kiyaye ya san cewa nauyi ya dauke sa kuma masana'antar yanzu aka dora masa akai saboda wani abu mai girma ne ya shigo aka ɗauka daga cikin masarautar kano aka kai shi masana'antar fim to lallai lallai shine zai zama jagoran mu a bangaren sarautar eh, Kano kuma dole sai ya kiyaye da irin abubuwan da zai ringa gabatarwa da kuma irin mutanen da zai ma'amalanta da kuma irin ɗabi'un da zai ringa yi a cikin rayuwarsa eh, wannan sarauta da aka bashi an bashi ne sarauta saboda soyayya da yake nuna mai martaba sarkin kano kamar yadda kuka gani a cikin takarda da na rubuta masa eh, soyayya ce wacce take tun yana dan majin har ya zama sarkin kano saboda haka soyayya ce har yanzu take bi shi yasa aka ba shi wannan sarauta ta sarkin waka sarkin kano zan masu kallon da fatan kuna biye da mu har zuwa wannan lokacin kamar da kuke gani an gama naɗin sarauta a inda mai martaba sarkin kano wato malam muhammadu sunusi na biyu ya naɗa sarkin wakan sarkin kano wato nazir m ahmad a inda shi kuma sarkin wakan sarkin kano wato nazir m ahmad ya nufi kilisa can gidan bello mai tamasilin wato sarronan dutse da fatan ku ci gaba da kasancewa da ni don ganin da abubuwan suke kasancewa. masu kallo da dawa a cikin wannan shiri inda muke tattaunawa da sarkin waka sarkin kano tare da dan uwansa mai ba da umarni darakta aminu saira a darakta me kake tsammanin wannan masana'anta za ta amfana ganin wannan sarauta da ɗaya daga cikin shi wakili na wannan masana'anta isamu a fada mai mataba sarki an san dai akwai dimbin kalubale da abubuwa eh gaskiya akwai ƙalubalen kuma akwai alfanun eh. kusan in daga cikin alamu da muke kallon nasara ce da kuma wani kaɓaki mm. shine ko a wurin mai martaba sarki a bayanai da aka karanta cewa soyayya ce da ƙauna da yake nuna a sarki ta sa sarki ya appreciating kuma ya ga cewa ya kamata ya janyo shi kusa so a bayanin kuma ya nuna cewa wannan sarauta za ta ƙara kusan shi zuwa ga fadar mai martaba da shi sarki so idan ka kula tunda da ne daga cikin masana'antar kuma mai kishin ya ga ta ci gaba mm. so wannan damar zai amfani da ita wurin kawo wasu abubuwa mm. wanda za su zama wanda da in sun yi wa masarauta nisa mm. to za su zama yanzu ga su sun zo an zo an matso kusa eh salamu alaikum labarin fara gaisuwar sarakai eh, yau muna tare da mai martaba eh. shi ma mai daraja namu eh. a wannan masana'anta eh. sarkin waka sarkin kano gaskiya ne tare da darakta aminu ai ai sha hidima an cancanta gaskiya ah, ai sha hidima gaskiya yau a mushakata ai muna ganin kamata yi a ɗauko saka mana mata a sha turami din <laughs> gaskiya ka ba gaskiya eh, a cashi mata sha turami a sha turami a eh. ɗauka a cashi a cashi baki daya saboda wannan rana tashi ce a wannan rana tashi kuma bayan fage nashi ne bayan fage ma nashi ne gaba ki gaba ɗaya ba ka ga abin da kalla gaba ɗaya an sha shagali yawa abubakar me ake da shi a wannan mako eto eh kamar yadda muka saba a cikin wannan mako akwai fitattun fina-finai ɗaiɗaiɗai har guda goma mm. wanda su ma sun kasance suna nan suna kai kawo a cikin wannan masana'anta ta kayud sannan kuma abin mamaki za ka ga akwai fina-finan da a satuttukan baya sun yi kokari sun eh. zo a kusan na ɗaya ko kuma ce na biyu na uku eh. to ma fa amma a wannan bana akwai fina-finai wanda aka yi wasu wanda sun doke su sun kusan sun bangaje sun tura su sama sun sha kayi wallahi sun sha kayi Allah sa dai basu daga su sun nuna su a rana ai ina ganin sun nuna su sanda suka so kasu da kasa <laughs> kasan abubuwa ne kullun tunani yana daɗa faɗaɗa gaskiya marubutan sun yi yanzu hmm. ana kaman a gudun ya da kanin wani a falon rubutun shi fim gaskiya salon ba da umarni ma ka gafa kullum sai mutum yana bincike yawwa eh. shi kansa darakta aya akwai shi ma fim din da ya kwanan nan ana nan eh. ko kun gaba ne kuna abin nan dai mun gaje kuna cin gurin daukan aiki aika aika aika aika aika aika wanda kuma muna dauke da wani shiri shi ma fa aika aika cikin wannan zaure na fitattu goma na kundin kanu wanda shi ma ina ganin mun saka shi za a fara sa kusan sati mai zuwa eh. zai zo kasan a baya fa mun yi tattaunawa akan irin wannan kalubale eh, na hada suna da suna da eh, akan samu shin bincike ne ba sa yi ko abin ban dai sani ba ina nan gaba wata za ka iya kira suka tattauna da su za a warware wannan matsalar insha Allah masha Allah ah, masu kallo assalamu alaikum barkamu da shigowa cikin wannan shiri na na fitattu goma na kundin kanut sunana Abubakar abib Ibrahim ba tare da bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba tare da bakin da muke dauke da shi a cikin wannan zaure na na fitattu goma na kundin kanut shirin da muka rubuta kunci sai zo mana a na goma wanda shi ma zabun ku ne ya zo ne daga wani gawartaccen kamfani wanda ake kira da Geeks International kamfanin Geeks International yana dauke da wani salon labari ne wanda yake kira da Azima wanda yake dauke da wasu dimbin jarumai irin su Abba El Mustapha tare da Maryam CTV da dai sauransu da suka fito suka kewa a cikin wannan kataccen shirin na Azima daga labarin azima wanda ya dace nasara zo mana ana goma shirin da ya zo daga kamfanin geeks international muna ɗauke wani shaharar shiri fitacce wanda ya dace nasara zo mana ana tara cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako wanda yake ɗauke da wani ɗimbin sako wanda yake nuni da irlar gabar da ake yi a cikin wannan zamani wanda ya kai ka ga tsakanin ɗa da uba uwa da ɗaya ko kuma saɓanin mutane ma dai a cikin wannan zamani wanda suka kasance suna kusanta ko kuma wanda suke unguwanni daya ko alƙarya daya ba tare ɓata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba wannan fitaccen shiri wanda ke nuna irin waɗannan illolin sun haɗar da shamsu ɗan iya alasan kwalle da dai sauransu da suka fito suka zaga a cikin wani shahararren shirin wanda ake kira da bakar gaba shirin bakar gaba shiri ne da ya ce nasara zo mana ana tara a cikin jerin fitattun shirye-shiryen na wannan mako na dije eh wannan irin kuma a ina take wasila ce fa yarinya da kwanaki auren ta ya mutu ta kwanan nan ta gama idda ina jin yau kwanan ta tara da gama idda shashashen miji ta samu ba abinci ba ya rike ta yarinya kamar wannan ni abin da kake burge ni <laughs> duk kashi kan musulunci sun bayyana kaina amma kai shi kashi kan munafunci duk sun bayyana a wurin ka <laughs> <laughs> abu kowa sanin haka <laughs> duk garin nan babu wanda bai san mahaukaci ba ne so bakwai yana yi wa matarsa gargadi na dan auren da nake wallahi <laughs> munafikin banza munafikin ƙarya kike daga na saki baraka a rasa namijin farko da zai fara zuwa ya kai ta yi sai kai a'a yo an da akwai abinci bakin ciki da in bai wasa ba ni ne ko ajalinsa don me zaka je ka gaya lawan duka ce ni na sa aka auri mata sabar kabar baka san hali ba to ai sanin halin shi yasa na ce wannan magana wai me yasa kai baka da hankali daga shirin da ya dace da sura zuma ana tara muna dauki don shaharar shiri gogagge shi ma wanda ya dace da sura zuma ana takwas a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu wannan mako wannan labarin ba ko ne bane illa ɗaya ba shirin ɗayi ba shiri ne da yake kunshi wasu ɗimbin jarumomin da suka zo suka zagaya cikin wani ƙataccen shirin na ɗayi ba wanda ya zo daga kamfanin ya sai production kamfanin ya sai production ya zakulo ɗannan ɗimbin jarumomin da suka haɗar da fitacciyar jaruma wanda ta fito ta zagaya cikin wani ƙataccen shirin akwai maryam gidaɗo tare da haɗin gwiwar sadiq sani sadiq da ɗimbin jarumomin da idan ku kalli cikin wani ƙataccen shirin na ɗayi ba za ku gano su. ki mana abinci ba ne? Kin duba kicin din babu abinci. Daga kamfanin ya kasai productions. Sai dai yanzu kullum daga farar shinkafa abinda kawai ka iya dafa kenan. Dole abin da ta ranka ya ɓaci amma kamata a yi ka yi haƙuri. Kwana da samun lafiyarsa da rashin samun lafiyarsa. Ko ya yi rai ko kai ya rai wannan ba damuwa na bane. A kyale ta ta tafi? A kashe min ita kawai. Kamar yaya? haka ina matar aure cutar haka to me kake so ka maida ni ku za ka yi haka aure ya raba da wani bakin ciki za mu kuma ina jin nauyin ki ba na son irin wannan sa'a sa'a yana shiga tsakanin da ki wallahi sai na lalata rayuwarta bayan ki riga kin ba da kai gobe ya hau yawa yawa wani irin taurin kai ne da ke an yi miki magana kin ki kin ki fahimtar su an haɗa ni da ke mu yi magana da ke a matsayin namiji ki saurare ni ba ki ji ba sai da kika kashe ɗan mutane Wallahi rai ba ne na kashe shi ba. Ƙarya kike da gangan kika kashe shi. Ni ba rai bane da ni. daga shirin da ya zo da kamfani ya kasa production wanda ya ce nasara zo mana a na takwas muna ɗauki wani shahar shi wanda ya dace nasara zo mana a na bakwai a cikin jerin fitattun shirye-shiryen na wannan mako duba ga yanayi na lokaci shirin da bakar bako ce sai zo mana a na bakwai shiri ne da ya zo da kamfanin dawayyan movies kamfanin dawayyan movies ya zo ne da wannan shirin nasu wanda ke kira da nawara wanda ke kunshi wasu ɗan mun jarumai irin su ya dawayya lami da hamisu iyan tama tare da haɗin gwiwar hajara usman garzalimi ko Tilaihat Ibrahim kai da dai sauran su duk sun kiwa cikin wani ƙataccen shirin na Nawara shirin Nawara shiri ne da samun kyakkyawan shiri wajen fitaccen jaruman nan wato Rukayya Umar dawaya. <laughs> Ce ashe za ka iya haɗa baki da matarka ku yaudare ni muna murna za mu karu ashe rabuwa za mu Allah yarinyar nan ya ce Allah ka bar min ita madama ba abin da nake bukata illa addu'arki wannan wace irin cuta ce da yanke kauna me raba masoya ba na son tafiyar ki ba abin da zai raba ni da ke yaushe na ware za su tsallake wayannan jarabawa da Allah yake mata daga shirin da yake kunshi rasu ɗumbin jarumai da ya dace nasara zo mana a na bakwai wato irin su hassana muhammad rukayya da wayya da dai sauransu muna dauke da wani shiri wanda ya dace nasara zo mana a na shida shi ma shirin ne yana dauke da wasu ɗumbin jarumai da suka kware a cikin wani masana'anta ta mutuka irin su sadiq sani sadiq ga fitaccen jaruma aisha aliyu tsamiya jamilu ya kasai da dai sauransu sun fito sun zagaya a cikin wani shaharar shiri wanda ake kira da daren farko wanda ya samu kayataccen rubutu daga fitaccen marubucin nan wato Jamil Nafsin sannan kuma ƙwararren mashirin shirin fina-finai har ila yau dai Jamil ya kasai shine ya shirya wannan shiri ni mace ce mai zafin kishi musamman bangaren abin da nake so. Don't tell me this. Me kike so ki ce min akan abin da kika aikata? tabbatar da cewa ina son ki ba sai yanzu da naji wannan kalmar ta fito daga bakin ki ka san ina da masoyi ne jiya ka da gidan nan sha biyu yanzu kuma ka kara cewa wani wai fita za ka yi ko ka manta cewa ni amarya ce ba zan taɓa yarda da kai da mace ba faɗuwa ce ta zo daidai da zama da shirin damarwan farko za mu tafi hutun takaitaccen lokaci ba ta bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba kamar yadda na saba faɗa za mu dawo mu ɗaura muku akan shirin na mashakata sannan magangara shirin na biyar har izuwa na ɗaya da ni da masu ɗaukar min sauti da mai ɗaukar min hoto da duk mai ruwa da tsakiya a cikin wani shahararren shirin namu na fitattun goma da kundin kan inda za mu yi dubar wakar sarkin waƙar sarkin kano kenan. barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci na zamu gangara shirin na shakata mu gano wannan wakar na mata ku ɗau turame wanda sarkin wakar sarkin Kano ya rera wa sarki Sunusi a cikin wannan shiri na na fitattu gwamnati kundin Kano zamu saurare ta domin jin daɗin kuma soya kallon shirin fitattu kundin Kano. mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin kano sunusi na biyu duniya ta yi daɗi kuma ku ce kano ɗan uban matasa yayi wannan kiɗin kiɗin mata ne in namiji ya taka yawa ne mu bar su sun sha'anin su mu dai mu ce kano ɗan uban matasa yayi mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai an yi eh. sarkin kano sunu na eh, eh. kuma ku ce kano ɗan lami uban matasa yayi na ce ku ce kano kano kano ɗan lami mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai an yi sarkin kano sunu na biyu duniya ta yi daɗi kuma ku ce kano ɗan roƙon matasa yayi kai farin ciki mutane rairaye mu bayyana mu jero daidai mu tara tara taro daidai mu takura da takun labi su su babban sarki kai ana daka ana dan lame ashe zuma tana nan zaizai zuma mabi ta zaizai zaizai gashi muna kiɗan su sunu su mai mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na ɗidai anye sarkin kano sunu su na biyu duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce kano lallami uban matasa yayi mazan kwarai suna bisa aiki matan kwarai ko kullum madaki wannan kiɗa kiɗan mata ne yawan kiɗan na mai gata ne talaka mai kuɗi dai turabe eh. ta yi da ta fice ke na cikin wannan sati na mata ku ɗau turami wanda aka rera wa sarki sunusi a cikin wannan shiri na mu da fitattu gwamnatin kan da sarkin Wakar sarkin kano wato naziru muhammad ahmad ya rera kenan wanda ta kasance ta yi shura a cikin wannan shiri namu da tugomar kundin kano da ma cikin masana'anta da ma duniya baki daya ba tare da bata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba shirin da muka karba hukuncin sai ya zo mana arabiyar a cikin jerin fitattun shirye shirye mu wannan mako shaharar shiri ne fitacce wanda ya zo daga wani gawurtaccen kamfani shi ma wanda ya daɗe na kai kawo a cikin wannan masana'anta ta mutu da irin salo ko kuma in ce da shirye-shirye daban-daban a cikin wannan masana'anta wani kamfanin ba kowanne ne illa second team empire kamfanin second team ya zo da wani sabon shirin sa ne da ke kira da kisa wanda yake kunshe da mun jarumai irin su Bello Muhammad Bello Sadiq Sani Sadiq Fati Washa kada dai sauransu sun fito sun kewa a cikin wani shahararren shirin wanda yake kira da kisa shirin da ya samu kyakkyawan shirin shi ma da gujen fitaccen mashirin shirin fina-finan nan wato Tahir Ai Tahir Wai kai? Sunana Bello. Bello Sa'adu. Labari na mummunan labari ne. Jijani na kai. To shi ke an sai an zo. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wannan da adda tsirara me haka Lafiya kuwa? Abokina ka iya shirya mana kisa. Amma maza ba sa zuwa wajen me ya kawo ka nan wajen? Saboda ya gano ba ka da sana'a. Kisa ya nemi sana'a ya baka. Kuma biliyan kai ko tiriliyan din da ake kira da naira ɗaya ba ta faru. Ban yi zaton akwai mutumin da ba mutuci ba. Ko ciki ɗaya kuka fito da gani. Ka san dalili na? Muna kisa directed by Falalu A. Dorayi. daga labarin kisa wanda ya samu kyakkyawan ta goma shirya wajen kwarar mai ba da umarni har ila yau dai muna ɗauki da wani salon labari wanda ya dace na sirazu mana a na hudu a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako wannan labarin shi ma ya zo ne daga wani gawartaccen kamfanin da ake kira da dawayya movies wai da Allah ne ya dalilin da ya sa kake so sai ka aure ta ke ma ko zan iya sanin dalilin da ya sa ba ke son aure ta saboda na san ka na san kowaye ka shi yasa ba na so ka aure ta kamar yadda na san kike na ciki da bai ko kuwa zan miki ta mutum da ki taba tunani ba yake sai ta san komai kamar gaskiya ne ina son aure namiji mai daraja irin ta shi ba dan gidan bane to amma saboda Allah me yasa tuntuni baki ga mu wannan labarin ba ka ga hijab Shirin da ya dace da sura zo a na uku shi ma shiri ne da zura kamfanin MR e Production kamfanin da ya saba kawo mana katattun fina-finai irin su Ummi na tare da Ahmad da dai sauransu da suka yi shuhura a shekarun baya a cikin wannan sati kamfanin ya dirmi mikiya ne tare da wani dan Najeriya gwanan fitattun jaruman da suka suka kewa a cikin wani katattun shirin nasu wanda ke kira da Aisha 2018 wanda ya haɗar da Bashir na yaya. ga Hajara Usman Adam A Zango Hafsat Idris Fatishi Umar Nuhu Abdullahi kai da dai sauransu wanda yake dauke da satu kasa katsi irin na ma'aurata shi ma wani katacce shirin na Aisha 2018 shiri ne dai samu kyakkyawan tallafi daga wajen kwarar mai bada umarnin wato ma'azzami Idi Yari. Yarinyar nan bakin san wane ne ubanta kuma ni na sani. Ubanta har ya mutu gadin makarantar firamare yake. wannan maganar da kike faɗinta ina so ki tabbatar da kanki kin yi kuskuren faɗinta tun safe na kasa zaune na kasa tsayi ka san in ban ganka ba fa ba zaman lafiya ta motsa kenan <laughs> ba abin da ubanki ya iya a gidan nan daga wannan inuwa sai wancan inuwa zuciya ta mutu amma ke da iya ce wannan. menene tsakaninki da alashi alaƙata da ke tsakanina da alhaji alaƙa ce irin wannan dai alaƙar da take tsakaninki da mai gadin firamare in ƙauyen marke shirin da ya dace nasara zo mana a na biyu muna ɗauke ne da shi daga wani fitaccen kamfani shi ma wanda ya daɗe na kai kawo a cikin wani masana ta mutukani wanda ake kira da air shehu production kamfanin air shehu production idan an kallo basu manta ba kamfanin yana can garin kaduna ne a cikin wannan sati kamfanin ya ratso ne tare da ratsun wasu fitattun jarumai da suka ratso suka keto cikin wannan shiri na mu na fitattun gwamnati a cikin wannan salon labarin da su yadda suke kira da burinsu shirin burinsu shiri ne da ke kushe da waɗannan jaruman kamar yadda na faɗa irin su umma shehu abdul m sharif abba el mustapha fati babba fage da dai sauransu wanda suka fito suka kewaye a cikin wani kataccen labarin wanda yake ɗauke da salon soyayya wanda yake ɗauke da wani turka-turka wanda warware shi sai ku kalli wannan kataccen shirin za ku gane irin abubuwan da yake faruwa a cikinsa Allah ya sa dai baki fito da shirin koma gida ba. Kin fito kenan. Idan haka kake so, ka ɗauka an gama. Da halamun kamar ba za ki wahala yau da ruwa ba. Me kake nufi? Saboda na ga kin yi saurin haddace kalamai. Burin so. Um, lambar waiki. Abin da ya fi haka ma zan miki. mu magana wannan wani irin kuskure ne ana da a bar maganan nan kawai tunda wannan yanzu saboda kadangare ne zo gurin ba zan yi magana ba ka ji ko kwanta yaro kwanta kwanta dikan alalin musa dan gidan hamza shirin da ya dace nasara zo mana a raɗe shi mafitacce ne ƙayatacce ne wanda 'yan kallo sun daɗe suna tsumayen sai zo su ga akwatunan talabijin ɗin wanda ya kamfanin JSE Inuwa International kamfanin JSE Inuwa yana ɗauki ne da salon labarin sa wanda ke kira da Jidda shirin da yake dauke da su dimbin jarumai da suka fito suka kewa a cikinsa irin su hassana muhammad maryam danko tare da haɗin gwiwar wasu fitattun jarumai irin su ibrahim mai abba el mustapha aminu sharif da dai sauransu duk su suka suke a cikin wannan salon labarin da ake kira da jidda me ya kawo ki gidanmu cikin wannan dare haba salma na ga kin wani ganni kin tsorata Salma! <laughs> kin san cewa Salma tana ta'ammali da miyagun kwayoyi? Kana nufin kwayoyin ta sha ta bugu ta kashe kanta? bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka are you insane kina da hankali kuwa da shirin jidda wanda ya zo da kamfanin jsn international muka kawo karshen wannan shiri na fitattu goma na kundin kanit shirin da ya kasance ko kuma ce kamfanin da ya kasance yana kama nagartattun fina-finai masu ƙayatarwa da nishadantarwa a cikin wannan masana'anta ta kanit aminu sharif kaga fa har ila yau kusan a lugum zak shirinsa wanda ya bada umarni shine ya dace nasara zo a na daya ai na gaya ma yana kokari a wannan mako mm. kuma babban abin dubawa labari ne na mace ka san yanayin al'umma yanda ake kuka ga al'amuran mata waɗanda suke suna da rauni a cikin al'umma musamman abin da ya shafi a matsalar shari'a wanda ga in baka da hali ka ga an danne maka haƙƙi musamman ga yanda abubuwan kotunan suka kasance to allah dai ya sa abin da muka gani a fim din ya zama to izina amin kuma ka san a baya akwai alaka kusan da ake gani tare da shi mai bada umarni amin sera da shi a lugumzak eh. kusan a baya ina ganin makallata kallo sun fi son kusan fina-finan su eh. ko su haɗa gwiwa su yi fina-finai to ba san a bana ko sun haɗa gwiwar sun yi musu irin waɗannan fina-finan da suke so ba ko kuma kowa cin gashin kansu ai inda sun haɗa za a ga tartsatsi kenan in suka haɗu tartsatsi eh. za su ta da wuta ko ba haka ba ku dai ɗan rarrafa ɗin da ku bar waɗanda suke ƙanana su zo su su ma ku dan shafa kansu su ci abinci darakta ko ba haka ba eh kar ku zama kun waɗanda za a iya cewa kun yi cinye ko kun yi babakere irin ku kenan ko ba haka ba a ah, ina darakta tunda muka shigo harkar nan muke kallon a shahar yau har yanzu ana yi da ku ko ba haka ba to Allah ya sa mu dace yi mana jagoranci a ba mu san ko akwai sako ko godiya da za a yi wa ita fada mai martaba da kuma sauran masoya waɗanda suke sauraro da kallon waƙoƙi ko ake ta'ammali ba gaskiya ne mm. wannan ko da yaushe muna mun samu irin daman nan mukan ƙara miƙa saƙonmu na godiya ga mai martaba sarkin kano da 'yan majalisar fada su kuma mu ne ban gajiya da halarta taro da kuma manya-manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa da muka gayyata suka zo da wannan ba mu gayyata hannu da hannu wadda sun zo mm. da jama'a masoya wanda suka zo daga gari gari gari gari ko ina alhamdulillahi an samu nasara abin da ake so mun gode wa Allah kuma Allah ya mana jagoranci cikin wannan lamari. Amin dan alfarma Allah. Masu kallo da aka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin babban bakonmu Nazir Ahmad sarkin waka sarkin Kano da kuma da fitaccen darakta aminu saira waɗanda suka samu dama suka halarci wannan shiri namu muke mika godiya a gare su muna fatan allah ya ta riko ya sa wannan matsayi da aka samu ya to mai alfanu ga masana'antar kanewood jihar kano da kuma ƙasa baki ɗaya idan akwai shawara ko korafi ko tambaya kan wannan shiri ko wanda ya gabata za ku iya tuntubar mu ta mu na sada zumunci ko ta yanar gizo ko kuma ka tafi kai tsaye handle ɗin aminu saira ko kuma sarkin waƙa sarkin kano ko kuma handle ɗina a iya sharif a twitter ko a instagram ko na abubakar habib ibrahim ah ibrahim 1 da dai sauransu da haka nake cewa mu haɗa maku na gaba insha allahu ma'asala akwai al'adar ɗaukar mutu bari